Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, Hidaya kashi na goma sha biyu. Shirin na sai daga wajen danin ya rungume hannunsa, kaka ta ce, To ni dai Allah ya sa cuta hanjin ciki na da aka sa ni. Na basu da yunwa basu ji ba basu gani ba. Tunda uwa ta haife ni ban taɓa kaiwa karfe tarban kariya karya ba sai da wannan yarinya ta bata. gashi yanzu hawan jiri nake ji kamar zan kwanta gadon asibiti babu wanda ya kalli kaka mami ta ƙara sabon hidaya da ke zaune ta yi shiru hawaye bushe a idanta kafin ta ce komai ɗaya daga 'yan sandan ya ce ita ce yarinyar mami ta miƙe cike da mamaki ta da kai ta ce ita ce ɗan sandan ya ce za mu koma station da ita amma kafin nan a gidan nan suspect ɗin da za mu ɗauka take mami ta ce eh nan ne shirya mai kalli mami ta gefen ido kaka tana ɓangaren momi ta ce mu je in kai ku ɗakin ta ko ba Maryam ba yan sanda suka bi bayan ta zuwa bangaren momi babu kowa a falon da ɗaki da ma bathroom kaka ta duba gargashin gado da cikin press din kaya ta dudu bayan labule ba ta yadda ba sai da suka suka ɗige katifar gada kaka na haɗa zufa ta ce ta tsere kaga ta sa an maido da yarinyar ta gudu ko to Allah ya isa wahal da mu da ta yi Allah ya yi mata abin da ta yi mana yan sanda suka fita daga ɗakin nan dai suka duduba sauran ɗakunan cikin gidan amma babu momi kakana kallon shirin ta ce to shirin ga kokari ta dawo da ridaya a hankali ya ce ita ta ce miki da ta dauke ta kaka ta nufesa da sauri ta ce kar kamar rashin kunya kana zan sa 'yan sandan nan su casa min kai yanzu nan su tafi da kai caji ofis Khadija ta sunkuyar da kanta tana dariya ƙasa ƙasa kaka ta ce ato kai mana ya na naji kayi shiru zage ni mana su kansu 'yan sandan sai da suka yi murmushi mami dai ko kallon kaka ba ta yi ba 'yan sanda suka ɗauki daya tare da mumi za su koma station kaka ta ɗauko hijab da bayan su mami na kallon ta tace kaka ki tsawai ki karya mana kaka ta ce miki ne yunwa nake ji a fara abu da ni kuma sai ya ki karewa da ni mami bata kuma ce mata komai ba ta bi bayan yan sandan suka fita kaka na biye da su da sauri Hajiya Sadiya ta riƙe haɓa tana kallon Mumi da Tita Gumi ta ce, Ikon Allah, wallahi wanda ya ɗauke ta a gidan yake, babu shakka ya gano komai ne ya haka. Mu ba kowa nake zargi ba illa Shurem. Mumi ta dugo da sauri ta ce, Shurem? Shurem dai, a'a, shirin baya ma gidan hakan ya faru yana can asibiti hajiya sadiya ta yi wani dariya ta ce daidai ma kenan tunda baya gida wato shine ya bi dare ya sadado ya dauke ta mami ta miki ta ce haba shirin ba zai taɓa yin haka ba bai san ma komai akan wannan plan din nama ba to idan ma ya sani Allah na duba me yake ma dauke ta balle bai sani ba ba abin da yake hada shi da wannan makauniyar yarinya a gidan ko kallon ta ma shi baya yi ‘yan gidan ma yaushe ya samu lokacin yi musu magana balle makauniya bai taɓa kallon inda take ba ma Hajiya Sadiya ta ce, "Wallahi ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba. Shirim ne ya doke yarinyar nan. Idan ma za ki yadda ki yadda. Wannan dan naki bai san kar yake kallon ki ba ko?" To idan ba shi ba aljini ne zai shigo ya dauke ta? Ke ki duba lamarin nan fa. Sannan kin ji abu da yake rage din bayan gidan. Ba wai ballawa akai ba. Waye san wani inda mukulli yake? Gwara ki ajiye wannan batun da cewa Shirim baya kula kowa a gidan. Kuma an har yaran nan naki na gidan babu abin da za a yi wannan yarinyar. Mummy da ke tsaye ta kasa cewa komai ta ce, "Shirin kuma?" Shirem, Hajiya Sadiya ta ja tsaki ta ce, "Ai sai ki kuma. Ki ma kin san dai shi yan wayo ne da shi. Sannan kin san baya goyon bayan ki akan munanan abubuwa. Tsafshi zai dauke ta sannan ya mai ta bayan ya ga duk a gidan. Mummy da ke zuba ciki da waje ta ce, "To ko zan ci uban sa la'ada waje. Zan ji ko ya haife ni ko ni na haife sa." Hajiya Sadiya ta ce, "A to. Wannan dama dai ta wuce kuma, sai mu tare gaba. Ga asara ga zargin ki da kowa yake yi a gidan, ga kuma 'yan sanda na neman ki." Mummy ta fashe da matsanancin kuka ta ce, ni wallahi da mani na dauke ta ko a jikina amma ba ni bace. sanan sannan gashi kowa kallon ni na ɗauke ta yake mu gari ta na ɗari ta da zan fito amma saboda tashin hankali ko tunanin cutar ta yi ba kai a lokacin jini na fi kowa farin ciki da dawowar ta don wannan ba karamin kes ba ne gashi kaka ta ga shigowa ta daga waje da dikattin sun shigo sun bibbige kowa ne sun dauki yarinya da rabi'a kamar yadda muka shirya daga baya sai su sako rabi'ar akin ga babu shegin da zai zarge ni to ba kai ga haka ba aka neme ta aka rasa amma wallahi idan har da gaske shirin da sa hannunsa ya ɗauki yarinyar nan sai na nuna masa ni na haife sa sai ya yaba ma aya zaginta hajiya sadiya ta ce ni duk ba wannan ba maryam yanzu dai daga nan har zuwa wata biyu ko ɗaya da rabi babu ruwanki da yarinyar nan tsakaninki da ita ido ko magana ba dole ki yi mata ba sai mun bari kowa ya sakankance sannan sai a shimmace su mummi na share idan da ta ce tunanin da ne yake nan nima shi kuma shirin don ubansa dama masta nan da baya son yi yanzu shi zai tafi yayi ga su dai sai ya kusa gamawa to dole sai ya tafi shi ma yayi ko ya ko ya so wallahi lai sai ya tafi hajiya sadiya ta ce shi nan wallahi kin yi maganin sa cikin sauki mummy ta nemi waje ta zauna ta ce ita kuma wannan karo yanzu nake da lokacin ta a gidan nan na amince zan bazan ta da batun makauniya har na 'yan watanni ita kuma yanzu za mu fara gugawa da ita hajiya sadiya ta yi dariya ta ce ki guga dawa matar da in ta fita tun safe sai yamma ai ba ta da wannan lokacin sai dai makauniyar Kiran abba ne ya shigo wayan momi ta gyara zama da sauri ta daga ta kai kunna cikin sanyi murya ta ce, Mai barista? Kaka ce tsaye kan Khadija inda take shiga ba nan take fita ba. Khadija sai turo baki take yi tana yatsa na fuska. Haka Rabi'a da ke tsaye bakin kofar falon momi. Kaka ta ce, ‘Yar banza kawai mai baka fuska ka zama mummuna. Ni dai wallahi da ba dan ina asibiti aka haife ki ba. Dama cewa zan yi ke ba Amadu Ahmadu bace. Canja aka masa. Dama hutun da aka baku a makarantar cewa aka yi ku dawo gida ku dinga yi manyan kunya ban sani ba. a fusaci Khadija ta ce to wani kaka me miki ne ni kaɗai ne kika gani a falon nan kaka ta ce wallahi su da san kira yanzu nan ya casa ki, idan kika ƙara zagi na kawai dan yarinya Allah ya yi ta makauniya sai ki juye mata shayin da take sha ki dora ruwa a kofin saboda bakin hali komi sannan ne yarinya Farida ta miki magana za ki hauta da dambe kamar yar daba to bari yanzu nan za a kira mun su des Allah ya rufa mun asiri ya dawo shekaran jiya ai da lalacewa ta same ni Khadija ta fashe da kuka ta ce to ita Farida ina ruwanta da ni za ta tsoma baki kaka ta ce a wallahi da ruwanta bayan ni da wata rakiya akwai mai san da ne a gidan nan to sai kilan amadu duk ba mu san zuciyarsa ba nan nan uwarki ta takalli rakiya da fitina jiya rakiya ta kula ta farida kuma duk da kasancewar ta agola a gidan ba ta fiye mun ko ba so dubu a wallahi ta fiye mun ko Ibrahim da jaraba kawai ta haifa matsayin yaya idan ma bakin ciki ke farida ta fiye kyau ne ai sai ki fito ki faɗa in sa amadu ya samar miki ko ɗan man kanti ne ki shafa ki yaske Khadija ta miƙe fu ta wuce wata bangaren momi. Tana cewa gobe ta sake saka baki a na, Wallahi wallahi sai na mata dukan tsiya na farfasa mata baki. Farida da ke tsaye bakin kofar mami tare da Hidaya da ta riƙe riga Farida ta taɓe baki ta ce to ba sai ki doke nan ba wallahi karya ki zan yi. A fasashi Khadija ta nufo Farida ga dangada. Kwakwa ta shiga kwala mai isiya kira da ƙarfi. Daidai shigo shirin fala. Kaka ta fashe da kuka sosai ta ce shi kenan kuma ni dan mijina ya mutu ya Ba ban da gata sai ya ajiye ni a gida daga safa har dare ina da fankattun yara faɗa shi Amadu ya fita neman na zuba mu bakin salati ita kuma wannan kinima biyar zabiyar ta bisa ita ma aikin Urka kuma gantalalliya suna fita ta fita gantali ita ma wallahi tun fitan iyayen suke dambe kamar raguna har an ji matibin Amadu yanzu da baka dawo daga Zariya ba ya zan yi da raina yau daga kan malaman suka ba su hutu dan su kashe ni Shirin ya kalli Farida da tawon turo baki ya kalli Khadija ta kuma kofa falon bomi da gudu ya ƙara su cikin falon ya ce ku dawo nan gaba ɗayan ku ko rufe baki bai ba farida ta jahida suka shige falon mami ta samu kunni Khadija ta marere ce sanin in har ta shiga bita to me kwatatta sai Allah Rabi'a da ke makala kofar ita ma ta ce Allah ya so ne dai kaka ta cewa ai kike ce katuwar munafikar. ke ke sa Khadija ta yi komai duk bakin ku daya Rabi'a ta fashi da kuka sosai tana kallon kaka Shirmi ya dire ya ba za ku dawo nan ba ne shi Khadija da Rabi'a suka fito min falo suna matsar kwalla cikin murya Khadija ta ce to ita Faridan fa yaya bige bakin ta yi kaka ta ce ai ba kyale ta za a yi ba abinda ba tsoron ta yake ba da wayar chargeable ya zane sa a tafin hannunsa gaba daya ya wuce wasa dakin sa kaka da ta tagumi ta ce dama dani wanda zai da kai yake tun daga Zariya. banda haka ga dai kattisa annansa a titi ya baro ya shigo cikin gida ya ci zali ku dai ku yi hakuri ku basa da Allah kawai Rabi'a da ke kuka sosai ta dinga hararar kaka. Khadija na shesheka ta ce, To mu kaɗai zai doka, ita Faridan fa, kaka ta ce, Waye ubanta da ba za a doke ta ba, tunda aka doke ku a yanda ya muku haka zai mata ba cuta ba cutarwa rabi'a ta ce to hidaya fa kaka ta kalle ta da sauri ta ce a'a ke kuma ba kya son gaskiya waye kuma hidaya me tai za a dake ta to kuma ta inda shi ba wawa bane akan me zai doke ta ko kula kucin ga tana yi a gidan nan to ai ta ba lalliya bace kamar ku Kadija ta miƙe tana hararar kaka ta wuce faɗin momi Rabi'a ta ja tsaki ta miƙe ta bayan Khadija kaka ta ce oho dai oho dai an dai sha mazga Farida ta ja tsaki ta ce, haka za mu ta zama kenan ba za mu ci abinci ba? Ni dai bazan sha complex ba. Idan da ke shan complex ɗinta ta taɓe baki ta ce, ni ina ruwa na. Wannan da ke ganin sa din nan mugu ne wallahi, duka zai miki in kika fita. Farida ta ce, to a ina ya sanin da zai duke ni? And ni fa ina ce shine su des. Hidaya ta ce, a'a, ba yana ba ne. Wannan ya shirin kamar naji suna ce masa, ni ba na son shi ko kada." Farida ta ce, to da ina yake tunda na zo ban gansa ba. Hidaya ta ce, ban san inda yake ba. Bodi na dawowa tun ranar Saturday. Farida ta taɓi baki ta ce, To kawai bai san da ba sai da ke ni? Hidaya ta yi dariya ta ce, Ai mugu ne. Mikiwa Farida ta yi ta ce, To kin ga mu je in zubo mana. Hidaya ta ce, Ni ba zan je ba. Farida ta ce, Please mana, ba zan iya zuwa ni kaɗai ba. Da sauri fa zan zuba mana mu dawo. Hidaya ta juya mini idanuwan da ta ce, To ki jira an gama shan complex ɗina. Farida ta yi gumi ta ce, To, Hidaya na gama shan complex ɗin, Farida ta za ta saka fitamin falo. Babu kowa a falon sai TV da ke kunne. Farida na riƙe da hannun da suka shige kicin da sauri ta kulle kofar. Sajida da Karima ne suka yi lunch a gida. Farida ta buɗe mama da abincin ke ciki. Ta ɗebi shinkafa kenan za ta buɗe na miya. Aka buɗe kofar kicin din. Shirim ne ya shigo da wayar chargeable a hannunsa. Tana ganin sa ta fasa ihu ta saki marfin wama din hannunta. Hidaya ta ja gefe a tsorace. Chief ta yi, ta riƙe sa tana ba sa haƙuri a tsorace. Bai ko saurare ta ba, ya riƙe hannunta ya dinga lafta mata wayar hannunsa. kakar shigo kicin din Abuja tana cewa wayyo Allah wadda lauya ce dore ka za ta sa a yi shirin idan ka dauki wasu ka kwana lafiya to ita wallahi sai za ta saka ka kwana babu mai citan ka yau ba kwanan da hudu da zuwa gida ta dawo daga tsadar neman makarantar kwanan nan duk da David nan ya ce ai ta yi min wanki yau kuma ta wanke min bandaki ko da yake jika jika ta amma ita kuma munanan kannanka sai dai shirin ya lafta mata sarransa sannan ya sake ta ta durkusa a wajen ta dinga iyo tana kiran mami ya kalli da ta a gefe ɗaya a tsorace hawa ya cike idanta gini bai ta fuska a ɗaure kaka ta dakata da surutun da take yi ta shige gabansa ta ce a nan gumi ne zan sa 'yan uwa su lallasa min kai uban me zaka mata ai wallahi idan ka doki ganta dalilin nan ka kwana lafiya to kana taɓa da daya ma ka zanya a kotu me makauniyar ta yi maka duk da ita ma ba kyalle ba ce kallon ga kawai yake fuska a ɗaure ta kama hannun hidaya ta fice daga kicin ɗin tana cewa ni dai ba ruwa na Farida ta wani hararesa ta miƙe za ta bi bayan su. Zai cifko ta tafi ce a guje ta shige ɗakin kaka. Uku saura momi ta dawo gidan, Sarabi suka tsara mata abin da ya faru da safe. Ta yi shiru tana sauraron su. Can ta ce, ta maza ki kira min shirin ɗin. Khadija ta kwanta saman gado ta ce, tab. Rabia ta ce, ni dai kada ma masa magana momi, wallahi dukan mu kawai zai ƙara yi. Karima ce ta shigo falon, Mumi tana kallon su Khadija ta ce, ku fita. Duk suka miƙe suka fita. Karima ta zauna a ƙasa tana taɓa baki ta ce, hajiya, jini da ɗazu a waya tana gaya ma wani wai, wai an kusa fita da hidayen waje a yi mata aikin ido. Mumi da walo ido ta haba, Karima ta ce wallahi kuwa haka ne ji. Mumi da gyara zama tace ce, wace kaji ta ce, wace kaji ta zai fita da ita. Karima ta ce, wannan ne ban sani ba hajiya. Mumi ta ce, har yanzu biki san inda kaka ke boye maganin nata ba ko? Karima ta ce, yanzu kaka ta ma daina sani gyaran ɗakin ta. Sajida ce ke yi. Mumi ta to wata gidan Sajida ya tsaya. Karima ta ce, wallahi da da safe kafin hajjin ma ta fita aiki gani na zaune a masaji da ta saka ta je ɗakin da ta ɗauko mata makullin mota ni ta ma daina bari in shiga ɗakin ta yanzu mami ta ce akwai wani aikin da zan baki yanzu kuma insha Allah idan kika yi kokari kika cika aikin dubu biyar zan baki kyauta Karima ta washe kura ta ce hajiya ai ko ba za ki ban komai ba gudu ko falon da aka yi saka ta saka yi tsit shirin ne ya shigo da sallama fuska da mumi ta ce wannan ai wulakanci ne ai shinkafa da fadika ce yau kuma ai shinkafa da miya tun da sajida ta ce miki ba za ta yi ba ki ba sai ki yi ba juya shirin me zai fita mumi ta ce ina kuma za ka ya ce na kuna magana ne ai mumi ta ce kawai masu aikin ta rabasi ta sa mutum magana suna ba mutum wahala bai ce komai ba shi dai ya fita Garima ta kallon mumi mumi ta kasa da murya ta ce yaushe ya zo Garima ta ce tun safe mumi ta ce tashi ki tafi zan nemi ki anjima wa dai ta fita kakana ta aikin linke-linke a ɗakinta farida na ɗakin tana taya ta kaka ta ce to dama idan baki ba waye zai taya ni ita wacce makauniyar ba wani amfani gare ta ba ita da ke kwanci tayar da ciki tana jin kaka bata dai juyo ba farida ta ce kaka wai shi ma nan gidan yake da zama kaka ta cewa farida ta ce wannan da ya doke mu mana juyawa hidaya ta yi daga kwancin da take tana kallon direction din da ta ji muryarsu kaka ta ce a'a yana can zariya yana karo karatu ko masas na ji suna kiran karatun kin san babu inda ba a da shi ya fito waje kamar yadda su da sai je can yake yi ba amma ya ki wasa ko kamar ta yauga don ta ƙwalla farin fitattasa. kin san ta da fafa so ta yi tafi duk ƙawayenta da ce ɗanta na kasar waje yana karatu to da yake shi ma Ila ƙila ba wani son kashe kuɗi yake ba ya guya masa baya har ya fita duk sati kiya gansa salalo salalo ya zo gida hutu di ya biya takure jama'a gudu ban ɗakin aka yi sai ga shurem farida ta juya da sauri ta cigaba da linkin da take yi kaka ta ce ɗan halak yanzu nan take tambaya ta ubin me ke dawo da kai gida shine nake ba ta labari da sauri fadila ta ce ni fa ba shi nake tambaya ke ba tana faɗin haka ta nufi ƙofa. ta fita ya bi ta da kallon gefen ido ya kalli hidaya da ke kwance haka ta ce ka ita kuma yau ba ta son ta yi karatun kuma duk inda malami yake na san yanzu yana hanya dubu ishirin da biyar haka amadu yake biyan sa duk wata to banda Allah ba zai biya mu babu abin da muka hada da ita hidaya ta miƙe zaune tana sauraron kaka kamar za ta yi kuka kaka ta ce ka san idan ba mutum ke biya ma kansa ba sai ta iskanci iri-iri sai kaga uban tsarfan da su dai su yi mata daga ƙasar turawa ni tsoro ma kama ne wallahi ni da ma ko tsinke shegen bai kawo min ba shi kuma da dazu ya kira ni wai nan da sati zai dawo har yace in bata har yace in bata suka dade kuwa suna waya ko in wasu bai ce in ba mu ba ita kuma Khadija dazu shirin mai dakatar da ita yace ina tsaraba kaka ta ce ai ba za su dauko ba ya ce suna ina iya hidaya ya a hankali tana da laba hanya za ta fita kaka ta ce ji algunguma ina kuma zaki kin ji na ce zan dauka yanki ne da zaki wani miƙe zaki fita shirin da sai kallon ɗakin yake yana neman kayan da gefen gidan shirin mai dinga kallon gida da ke kokarin fita ya ga ko za ta taɓa sa a hankali ta bi ko kusa da shi bata bi ba har ta fita daga ɗakin kaka ta ce ni su nake kamar ƙaryan makanta da ke yi yanzu aka fa sai ta fita tsakar gida shirin ya ce ina kayan kaka ta ce na ga jaraba ina ruwanka da kayan shirin tun da zaka ishe ni ina kaya ina kaya to kai aka kawo ma kayan kai me zaka dame ni haka komai bana da sirri ba ruwa na, ni ba cin amana ba ce bai ce nuna mu kowa ba amadu balle kai karan kaɗa miya wani kallo ya mata ya juya ya fice daga ɗakin Tiras Khadija ta yi rike da bokit ɗin ruwan kumfa a hannunta ya kalli direction ɗin ke kokarin zuwa da sauri Hidaya ce Hassan nan bata isa bangaren mami ba tana tafiya a hankali cikin taka tsantsan ya kalli Khadija da ta wuri da ido da sauri ta juya za ta koma inda ta fito yayi bayan ta tana ganin haka ta saki boket ɗin hannunta a rikice ya ja baya da sauri ganin ruwan kumfan ya malale a ƙasan tayal. biyan an sai gani ta yi sama sannan aka nano ta ƙasa da ƙarfi wani iwu ta can ƙasan makoshi ya ma rasa ko dariya zai ko ɗaga ta zai je ya yi. ta ƙwala wa mami kira tana cewa wai bayanta yana jin haka ya kalli hidaya da ta kai kofar falon mami ta tsaya Farida ma ta fito da sauri don ganin me ya faru. Shirin na jin momi ta buɗe kofar ta za ta fito. Tun bata ƙara so ba tana tambayar lafiya me ya faru. Ya saurin shigewa ɗakin kaka ya rufe kofar. Farida ta ja hidaya suka shige ciki ta kulle kofa. Bayan sha, Farida na falon mami da Hidaya. Mami kuma ta je kai ma abba abinci, aka bude kofa, su ta sai shigo da sallama. Daga kai Hidaya ta tana kallon inda ta ji muryarsa. Da farko Farida ta zata shirim ne, sai kuma ta ga wannan ya fi shirim haske. Ta gaishe sa ya amsa yana murmushi, ya ce ya kike? Ta ce lafiya lau. Ya zauna yana fesin ɗinsu, idansa akan Hidaya. Ba gaisuwa da dayan kaka, Hidaya ta jingina da kanta da kujera ta ce, ni ba dai-dai ba ce ya ce to ya suna ta gobar da kai ta ce ina yi ne ya ce lafiya lau cutie ya karatun kuna ta yi ko an kina ganewa ta gida masa kai ya kalli farida ya ce ya suna ki yan mata ta ce farida ya ce ban taɓa ganin ki anan ba farida duk da dai naga kuna kama da junaid farida ta murmushi ta ce eh na zo hutu ne kawai ya ce wani makaranta kike ta ce nigerian turkish ya ce boarding ta gida masa kai ya ce masha allah gida ita ce, "Yayana, yayana ba za ka sake komawa UK ba ko?" Ya ce, "Idan ma zan koma tare za mu koma." Ta ware ido da ce, "Da gaske?" Ya ce, "Eh mana." Sai in gaya masa abu da kaka su bani ke. Kowa ya shaida sannan mu wuce. Murmushi dai ta ce, "To kai masa magana please." Ya ce, "Da gaske dai zaki bi ni?" Za mu daɗe fa ba mu dawo ba. Ta ce, "Allah zan bi ka." Yana murmushi ya ce, "To shikenan." Bude kofa akai, rabiya ta leƙo fuska daure. Ta ce, "Ya Sudes, kaka na kiranka." Ya kalle ta kafin ya ce komai. ta buga kofar da ƙarfi ta wuce Farida ta yi kwafacin ƙasa ƙasa Mikiwa ya ce ina zuwa a hankali Hidaya ta ce ba chocolates ya kalle ta yi murmushi ce sai na dawo daga haka ya fita Farida ta ce ki da ke cewa za ki bisa kima ta sace Hidaya ta ce to ba yana ba ne su da suka zai yana sauraron abin da kaka ke cewa can ya ce to yanzu me yake nufi ta ce ina nufin in habba ka bani ta watsar babba to wallahi ba zan ba ta ba Gwara in kwashi can daga kawo kai kasuwa ‘yan kole in siyar. Haka kawai, Da ganin sarkin fawo sai miya ta zaki. wani ma ka da ita, ba da labari. Duk halin da ni da kai kana ƙarami, ka dawo daga ƙasashen turai ko abin saka ci haƙuri ba kawo min ba, sai ya tsuntuwa. Daidai na shirin mai shigo dakin da ledan fruit da abba ya saka ya siyo mata. Su dai sai kalle sa sanne ya ci gaba da sauraron kaka. Shirin na ajiye ledar ta ce, Shirin, tunda muke da kai ka taɓa fita ƙasar waje ka dawo baka mun tsaraba ba. Ko nan da zariya idan ka je, ai kana siyo min ‘yan leman nan. Shirim na kallon ta ya ciro wayar sirke vibration a aljihu. Kaka ta ce, To da me student zai fita ya dawo min haka? Sai wata can wayar da yaya zai kwaso maka kayan iri-iri ga makanwa ubansa. Student su ce, Saboda tafiya minki. Shiru kaka ta tana kallon sa cike da mamaki. Ya ce, Kuma ki fito da kayan in kai mata yanzu. Kaka ta ce an kasuwa 'yan kola zan kai su gobe da sassafe. Idan na baka in tafi aka rakace. Didaya kanwa ubanka ce ko ta uwarka? Waye kuma didaya? me ma na da ita abinda dai dana ya tsinto mana ita sai kuma ta zauna ta fashe da kuka ta ce eh lallai ƙarshen duniya ta kan kama juya su dai sai ya fita daga ɗakin kaka ta kalli shirin tana matsa kwalla ta ce ka dai gani ko shirin hakan da su dai sai min ya kyauta ya ce ni ba zan je komai ba sai na ga kayan babu wata kaka ta ɗauko makulli da sauri ta buɗe gun ajiye kayanta ta fito akwatin tana har biyu da ƙaramin jaka kallon su kawai shirin yake yi ta zuke shigar ta shiga fito abubuwa a ciki cikin lokaci kaɗan ta fito da komai ta baje sa a gaban shirin tana kallon sa. Kallon kayan kawai me yake yi. Beautiful English wears, teddies, teddy bears, biscuit dolls, chocolate, sweet shoes, har da jewelries. Shirem ya ɗauke sa daga kan kayan. Kakana, kakana masu kwalla ta ce, Ka dai gani ko? Ni fa na haifi ubansa Umaru. ka shirin yi bai ce mata komai ba, ya fice daga ɗakin. Ta bisa da kallo baki buɗe, sai kuma ta ce, To Allah ya isa, su dai suna kuma falon mami mami da ke zaune a falon ta ce mutan UK sai yau muka haɗu ya gaishe ta yana murmushi ya ce jiya da na zo kina gun aiki mami ta ce eh ina can ya karatu kun gama kuwa ya ce a saura kaɗan mami ta ce masha Allah Allah ya sa a gama a sa'a ya je ku ya ce suna lafiya gaba ɗaya ta ce to masha Allah a zubo abinci ya ce a'a na ci ta miƙe ta ce to ya yi kyau bedroom ɗin da ta shiga ya kalli da ya koma kusa da ita ya ce Ina kauki Farida? Ta ce ta tafi wanke-wanke a kicin. Su dai ce, masu aiki fa, Hidaya ta ce mami ce ta ce ta je ta yi. Ya ce oke. Ta matso kusa da shi a hankali ta lalaba hannunsa ta ce, ya yi ka san me? Ya kalli kofar ɗakin mami sannan ya haɗe, sannan ya haɗe goshinsa da nata. Ya ce a'a bas, sai kin faɗa. Ta ce yau ina so in sha ice cream. Ya ce ice cream. Ta gida masa kai. Ya ce oke. Bari Farida ta gama wanke-wanke sai mu je gaba ɗaya. Ta yi murmushi ta ce na gode. Farida na shigo ya ce, Farida, ki gaya mami za mu je siyo abu yanzu. Ki gaya mata da ni da ke da hidaya. Ta ce, Oke, daga haka ta shiga bedroom ɗin mami. Ba ɗan lokaci ba ta fito da hijab ɗinta da na hidaya. Ta ce, Mami ta ce to. Sosai hidaya ta ji daɗi, ya mishi hijab din ya saka mata. Sannan ya daga ta, ya riƙe ta da hannunsa suka fita daga falon tare da Farida. Shirim na zaune a falo shi kaɗai, tun da ya kalle su ɗaya ɗauke kai har suka fita daga falon. Wani wajen shan ice cream su dai sai kai su, ya fakin ya sauka daga motar ya buɗe mu hidaya back seat yana rike da hannunta ta sauka Farida ma ta fito daga front seat ta zauna Su dai suna rike da hannun hidaya da ta makale sa suka shiga ice cream parlor din ya duka daidai kunnen da yace wani irin ice cream kike so ta ce vanilla ya kalli Farida da ke kallon sa ce. kifa anti Farida da yadda ya ta ce irin sa nima wani mutumi ne zaune a wajen da roba ice cream a gabansa su uku ne zaune a round table din duk sun sanya glass inda suka shigo yake kallon su tafi ingilas ɗin idansa su da sai biya kuɗin ice cream ɗin da ya siya musu yana riƙe da hannun hidaya ya nufa ƙofar fita farida na biye da shi mika mutumin ya yi ɗan kullum motarsa wanda ke kusa da shi ya kamo hannunsa murya can ƙasa ya ce he ina kuma za ka yanzu fa za su gama su fita ba tare da mutumin ya kalle su bai ce ina zuwa yanzu ɗaya mutumin ya ce no wannan shine kawai damun mu ya fizge hannunsa ya fita da sauri su dai sai kulle motarsa kenan bayan ya sa hidaya a jiki ya buɗe mazaunin tebur ya shiga yana kallon Farida da ke gaban mota ya ce kuna buƙatar wani abu kuma Farida ta ce a mun gode ta da mota yayi ribas mutumin da tuni shi ma ya shiga motarsa ya bi bayansa mota ɗaya ce a tsakaninsu mutum ya dinga ƙoƙarin ganin ya yi overtaking ɗin motar har suka kusa traffic Suresh na tsallaka wajen traffic ɗin ya nuna red hakan ya saka motar da ke bayansa ta tsaya mutum ya jingina da kansa da kujera ganin motar su ta yi nisa sosai su dai suna fakin a kofar gida ya bude mai hidaya backseat ya sako da ita farida na rike da leda ice cream din suka wuce ciki hassan din shirin na zaune a main palo wannan karan kallon gefen ido ya musu su dai su duka kusa da hidaya ya ce sai da safe zan tafi gida ta ce za ka zo gobe ya ce insha Allah ta ce haka ka ce jiya kuma baka zo ba yace ce ba gashi na zo yau ba ta ce to bye." ya ji hancinta hankali ya ce bai Frida ma ta yi masa sai da safe tana riƙe da hannun Hidaya suka wuce bangaren Mami. su dai suna kallon shirim ya ce sai da sabon gogon turai shirim na danna wayarsa ya ce Allah ya tashe mu lafiya su dai sai juya ya fita daga fala washe gari karfe tara saura hajiya amina mahaifiyar su des ta shigo gidan khadija na zaune a dani suna breakfast da rabia duk suka gaishe ta suna mata sanda zuwa tana fi dainin din tana kallon su biya can kasa ta ce abana nan rabia ta ce a'a ya fita umma ta ce hajiya maryam fa khadija ta ce tana daki umma ta nufi ɓangaren mumi ta buɗe ƙofar ta shiga babu kowa a falon haka ya saka ta wuce daki mummy ta kadewa yadda take da sauri tana cewa waye umma tace ni ce maryam mummy tace a'a amina daga ina da safa haka umma tace daga gida mummy tace Allah ya sa lafiya dai ko munafikar ta saki hada ki da dakta umma tace ba gwara hada da dakta ba akan wannan takaicin mummy ta gyara zama tace me ke faruwa umma tace uban kayan da su sai kawo mu kauniyan na nazo amsa tunda ba ubanta bane ba sa kudin banza da mamaki mummy tace kaya kuma wallahi bayan da labari amina ta ina aka shigo da kayan gidan ban sani ba afsace umma ta ce ni kai na da na fesa a jaka ɗaya kawo min tsaraba annasa ko dama tsaraba baya wuce chocolate da biscuit mummy ta ce to ya kayan me ya kawo mata umma ta ce wallahi tsaraba ya yi mata niki niki iri iri kuwa bai san zancen zai dawo kunne na ba hamanyan akwatuna biyu da jaka fa maryam abin da hakan ke nufi shine na kasa ganewa mummy ta gwalo ido ta ce su dais din je ni ji an ce ya zo dama amma ko shigo ya gaishe ni bai yi ba kin san fa wani zumunci ya kulla da kishiyata umma ta miƙe ta ce ina zuwa ba dai sa baya nan ba yau za a yi ta da ƙari ba ta jira cewa mami ba ta fita alhamdulillah ta in sakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha uku ku tura kasancewa ta tsakar gida ku cewa da kuma ra'ayinku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku tura yi sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida